zuwa ka zuwa ta maka ailala sai Allah ya ce musu an ra'auni sun ganni ne sai ce mara auka ya rab ba su ganka ba kai fa laura yaya su mai yi da sun fi aka yi zikiri da tasbihi da wannan ya ce me suke so a ce aljanna har rahuwa ma rahuwa kai fa laura hawa ailara la kanu aksar da sun fi aka yi zikiri da tasbihi da ailara da girma baka. sai Allah ya ce in sha duwa ni gargafarto lahum ku shaida duka na musu gafara yanzu dukkan mun nan da nassin hadisi Allah ya mana gafara taron mu kai to sai wani mala'ika ce ya ubangiji fi fulanun laisa minu ma ja li hajatu akwai wani ba kiru bane a ya ji an ce ba samun farfesa dab da magariba ran juma sai anan masallaci wurin zikiri sai ke fere zai ta tsiye shi ya jira yana da bukata wajen limamin babban limamin mu na Abuja aka ce ai liman inda ka zo ka kama liman a wurin zikiri yake kama shi ya je ofis bai same shi ba ya je Kano ya je ko ina sai ya ce bari ya zo tunda an ce a nan yake kuma wurin zikiri ko ana za ka ba cikin gida ba bari ya zo ya gida ina nufin wani wanda ya zo wajen wani don wata bukata ana gane wa yan uwa ba zikiri ne kawo shi ba sai Allah ce humul sa'u a wata riwaya humul qaumu la yashka bihim matalisun wannan wasu mutane da duk wanda za su ba zai tsayar lahira ba jama'a dan Allah wanda ya gan mu ran juma'a rana ta kusa faduwa a ina zai gan mu ne ku amsa a nan a wurin zikiri ashe da wanda ya gan muran juma'a ne ba wanda ya ga shautu juma'a ba wanda ya gan muran juma'a ne daren litinin kan muna ba har na talata ko ba yi ashe wanda ya gan mu daren litinin ma ya shiga zamana wannan ba in ji shautu jani ba ba in ji umaru fute ba in ji merimahu ba a ba in ji aliyu harazin Barada ba a in ji manzan allah ya ce wanda ya gan mu daren juma'a tun da biki muke na gayya to ya ce humul sa'u humul qaumu la yashka bihim jalis wannan da mana a shan guri dan shau tijjani ne shau a tiku radiyallahu ya rage abun ne ma yawwa wannan falalin zikiri bayi da iyaka imam malik amwadda ya rawaito an sallallahu alaihi abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah jama'a wa san yi abin da annabi ya faɗa ba wanda sai iyaka amma ya ce fiyayyen abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da baki sai albarka da annabawa babu kamar haila kuma waye san me annabi ya faɗa yawan su ismu da azan duk abin da kai na asraru a wajen annabi ya kare amma ki fito mani da wallahi Allah muka taru muka ta madi har rana ta bari ai wannan mun gode wa Allah da ganin mu da Allah sai godiya ba abin da zamu cewa wai ne jami'an na sai godiya Allah ya raya mu da kashe mu akai da tashe mu akai yasa har yanzu da hadisu bukari wanda ya rata daga sai na abu raira allah ya kara masa yarda ya ce manzana na tsawa ya ce manzana sura sura yana cewa allah ya ce ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu in zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa in zakarani fi malai zakartu malai khairin yau wa in takarraba ilayya shibran takarrabtu ilayhi zira'an wa يمشي أتيته هرولة ولا يزال عبدي يتكلم من أهل إلى التوبة فذهبته فنسمع الذي يسمع به ومثل الذي يبصر به وإذا التي يمشي بها وإذا التي يمشي بها ولئن سألني لأولينه ولساني لويزنه وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي أنا أبن نفسي بأمري يكره وكان كتب ساعته يوم ولا da shi cewa ni duk inda ba na da shi ne same ni kuma ni ina tare da shi a duk lokacin da ya ambace ni sannan in ya ambace ni shi kadai za a ambace shi daga ni ni in ya ambace ni a ganyen taro za a ambace da tare da ya fi taron su taro magana in ya matso da ni gwargwadon dani guda ni kuma zan da shi gwargwadon kawo musulai guda in ya abu da ke in ya fito da ni ya zo da a tafe zan zo masa a gudane wannan duk a wato ne wanda karshe bayyana wala ya zalu abdi yadda ake masa Allah ba ni san Allah bai da jiki bai da mahalli a wala ya zalu ke takarrabu ne ga takarrabu ne da zama ba wai abu ne bane ko a yaushe ko a da sawa in na wafi da kai da shi ake matsowa kana yi man da biya zai faruwa shi a wasa da a liminka a tawuyin ba sai in so shi yanzu san sakamakon da so ba sai in gaji din sa ba zai kara ji in sai in ba tanka ba sai tanka irin na wato a ƙarfi na kuwa na ba zan ƙara tafiya ba sai da yin tafiya ta in Allah Allah bai tafiya amma komi Allah ya gaje da bawa ya kwaci komi na shi ya zauna Allah Allah ce in bawa ya zama haka wallahi in yi rukin yarda shi wallahi kuma in ya ce baya so yana yi tsaye da tsare kuma wannan a ce da bakin da ba sabai sai da suna sahabinsa wannan dan ah, uwa sun mali garau dan mali annabi ya nuna sai ce rukun ni imrani ashasa akbara la yubaw bi law abarra ala allah law sama ala allah la abarrahu minhum bara'u bi mali da sahabbai suka yi ta wannan hadisi cewa kun da kyau da kun mali ya yi kyauta ya yi kura amma da zai ce Allah wallahi karka yi kaza Allah ba zai yi ba shi da ganin Allah ba a zuwa bane rantsuwa ne da Allah ka daga darajar bawa ka kai shi yanzu tsakanin da Allah ya rantsa ne ji a sauka ne ka yaro sai ka yi ga rabuwa da mu da sabbin da da aka je yakin farisa kadisiya a kan giwaye arna suka zo na farisa suna zuba sahabbai wuta ba su taba ganin yaki shi a yaki da arna kan giwaye idan suka jefo wuta in ka fada sa sahabi sai dai ka je kashin hannun kawai ba na suka rasa a duniya kuma wa mai wani yanzu dubura illa mutar da ya rabu da ba da ba da ya za su yi da suka juya sai ga farawa shi ba farawa ba kai ne annabi ta kai tsakanin da Allah ran tsobali ba kai ba ne kana gina ana kishe mu aksima la rabbi ran tsemar hmm. ran tsemar ubangiji ne ran tsemar ba addu'a ba sai ya musa addu'a ran tsemar aksima la rabbi yadda abu ya zai ya daga ne ta Allah ka hore mana kafafin su ka hore mana gangan ya ni kuma Allah ya wurin annabi da nake son ba sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin farisa aka cinye ta aka ka katangun aka shiga shehu yana cewa ah, sawafi salmani wa gadara hurmusu wa kad masaku alamu wal kadar da aka ga wurin salmanu bai dawo gida ba sai yana gwamna salmanu ya bar farisa ya je neman addini gaskiya bai dawo wurin ba sai yana mujahidi yana gwamnan farisa shi ke gaya musu ni ma dan nan ne da abokan mutanen da yake ونادره الرسل وقد مسكوا العلامة مسكوا وقد مسكوا العلامة والكتاب yawwa a nan wuri sai ya zama wannan sahabi me yasa ya roƙi mutuwa ya ji tsoron fitina a dawo madina a kawar cewa fadar mu ba tare masa a ce ga mai isu tsakanin sa ba ma isu bi bane shirin kwani ne ba a yi karatu da yi ba sai tun yi dole ko ba kiransa ai mana asima larabbi kun kun ke bane asima larabbi kan gaba asima larabbi ina neman aiki asima larabbi ina son in ci jarabawa inda na an yi kwari a rayuwa to sai da Allah da kishe bin shugin manzo yawa mun ja lokaci alhamdulillah Allah ya saka da lafiya asibiti aiki da wata ma'arifa منا رسول الله تبارك وتعالى بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكننا الشيخ طاهر وفاه لما كانت الطريقة مفيدة ولو كانت بيضا موجودة نرجو له دوام الصحة والعافية وكذلك لأبنائه جزاهم الله كل خير قد دافع عن الطريقة وقد دافع عن الفريضة وقد دافع عن الإسلام وجزاه الله خير أبقاه لنا إن شاء الله تبارك وتعالى عمرا طويلا ويعطيه دوام الصحة والعافية وكذلك أبنائه يكونون مثله ويكونون إن شاء الله يقومون بما كان يقوم به jazakum Allahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace ni ba wani magana zan faɗa ba amma ina roƙon Allah ya wanzar da rayuwar maulan mu sau da ya rufe mawuci ya ba shi lafiya na jiki Allah ya ba shi lafiya ya ba shi tsawon rai Allah ya ba shi lafiya da tsawon rai da ƴaƴansa duk baki ɗaya masu albarka ɗin nan Allah kuma ya ba su ikon koyi da shi maulan namu shi ya ba su ikon tsayawa a kan irin aikin da ya tsaya da shi Allah kuma ya tafiyar da mu daɗi da shi ya tafiyar da mu daɗi da shi ya kara masa lafiya ya ce ba don maula mu shehu da su mamboci ba ai da ɗariƙa yanzu a nan wato abin da ba kyau wato ba inda za ka je ka same ta domin an yi mata mugun cafa amma maulamu shi da usman bauchi shi ya yada ta ya aiki a cikin takwarai ya rinka bayi a kan musulunci wato yana tukkuɗe hannun magiya da sharrinsu da bakinsu da alƙalar magiya a kan ɗari'a shi ya rinka tukkuɗe hannun magiya da bakin magiya da rubuce-rubucen magiya a kan faila shi ya rinka yi ya rinka yi ya rinka yi har ɗari'a ta kawo yanzu Allah ya sa da alƙairi muna son shi muna son zama da ki muna roƙon Allah ya raya shi ya raya shi ya raya shi lafiya ya raya shi da lafiya ya ba shi lafiya ƴaƴan sannan duka masu albarka su ma Allah ya ba su irin abin da ya masa Allah ya ba su lafiya ba su ikon tsayawa da irin ayyukan irin na ainihin maulan mu to da aro su maboci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to lokaci na sallah yayi amma shehu